alaikum wa rahmatullahi wa barakatu! Ya jama'atul muslimin. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa ta da ya ba mu ikon sake haɗuwa domin ci gaba da darasi a cikin littafin muna a tafsaratu fi ulumil Qur'an kamar wadda aka saba a daidai wannan lokacin. darasinmu da ya gabata shine darasi na ashirin da uku inda yau kuma insha Allah za mu fara harkun darasi na ashirin da hudu har yanzu dai muna cikin almabahasu tasi'u mabincika ta tara a cikin wannan littafi wadda take bayani game da tsara ayoyin alkur'ani da kuma surorin alkur'ani inda inda darasinmu ya dakata wanda na gabata shi ne kusan ƙarshen shahi na arba'in da tara a cikin wannan littafi inda mun kawo ƙarshen bayanin da malamai suka yi na ɓangaren wannan ilimi na ulumul Qur'an ko kuma saɓanin da suka yi akan cewa tsara surorin alƙur'ani da ayoyin alƙur'ani a tsara surorin alƙur'ani da ayoyin alƙur'ani al'amari ne da yake ishtihadi ne wannan shine magana ta farko daga sahabbai sai magana ta biyu daga cikin abin da suka yi saɓani cewa tsara surorin alkur'ani da kuma ayoyin alkur'ani al'amari ne da yake dakatacce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana umarni ne da ke zuwa daga wurin Allah Bangaren abin da suka yi saɓani na uku cewa tsara surorin Alƙur'ani, kamar tsarin ayoyin Alƙur'ani ne da haruffa alkur'ani wanda an yi ne bisa ga koyarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To daidai gabar da za mu tashi a kan hadisi ne, wurin da malami kawo cewa a warawal Buhari, yu bayan da ya ƙare tattauna muna game da abin da ya shahi maganar da zarkashi ya kawo da kuma ambari da karamani abubuwan da suka kawo dabra da wannan inda in mun lura da shi maganar da karamani ya yi a cikin littayensa al-burhan fi ulumil qur'an ya yi bayanin cewa to tsara surorin alkur'ani haka wadda suke yanzu rike ga hannun ma cikin alkur'ani wannan daga wurin Allah ne a cikin lawul mahfuz wanda wannan tsari a kansa ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsara alkur'anin da umarnin Allah kuma akan haka ne yake gitta alkur'ani ga jibril ko wace shekara ya karanta shi shekarar da Allah bai karfi rayuwarsa ya gitta shi har sau biyu a cikin wannan shekara yana karanta shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam inda dai malam karamani ya kawo cewa to malamai masu yawa sun kafa dalili da cewa bisa ga abin da suka fahimta wannan yana daga cikin abin da ya tabbata a cikin hadisai na ambaton tsarin surorin alkur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda bisa ga wannan tsari ne na shi a rasul usmani yake bisa ga inda muka samu kanmu a yanzu ma'ana da radda aka kammala hada alkur'ani har zuwa yau ba wani canji da aka samu a kansa to za mu tashi daidai kan hadisi cewa warawal buhari yu al buhari ya yi ruwaya aidan kuma annahu sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa kana ya kasance idza awa ila firashihi idan ya taro zuwa ga shimfiɗarsa lokacin da zai kwanta ya yi bacci ko kwana kenan jama'a kafaihi annabi yana haɗa hannuwansa sun manafasa sa'annan ya yi tofi ma'ana ya karanta wasu askar wanda zai tofa a cikin tafin fihi a cikin tawunan nashi faƙara kulhu wallahu ahad yana karanta qul huwallahu ahad wal mu'awwazatayn da qul a'udhu bi rabbin nas da qul a'udhu bi rabbil falaq wadda wata ruwaya ta yi bayanin cewa bayan ya karanta ya tawada yakan shafa ma wanda mu ma yau ya kamata gabanin mutum ya yi kwana ya yi haka ɗin ya karanta ya tawada ya shafa ma jikinsa fa ma sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambaci qul a'udhu bi rabbin nas da qul a'udhu bi rabbil falaq murattabatan tsare kama huwa fil mushaf kama wanda suke rubuce a cikin takardun alqur'ani da zai ambata sai ya ambace su daga suratul ikhlas sai suratul falak sai suratul nas kaga wannan ke bin wannan wannan ke bin wannan hasu uku din gaba daya warawa muslimun imam muslim ya yi ruwaya annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi tsira da aminci su tabbata gare sa ya ce ikra'u ku karanta zahara waini ne. ku karanta masu haske guda biyu waɗannan an masu haske guda biyu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mu karanta al-baqarata suratul baqara wa ala imran da suratul ala imran annabi ya ambace su jere daga baqara sai ala imran فهذه الأحاديث وإن حديثي وما شاك لهما da abinda da ya yi kama da suna hadisai ta dullu tana dalili ko suna yin dalili ala anna suwar a akan cewa surori waɗanda aka ambata fiha a cikinta ma'ana kamar bakara da ali imran kamar ikhlas da ma'awwazatain kana ha musnadan arata ya kasance abin jinginawa ila rasulillah zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tsarin daga annabi ne ba daga sahabban annabi ba fa'iza adabna ila zalika idan muka hada da wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qara alquran cewa annabi ya karanta alqurani kullahu gabaɗayansa ɗayansa bi min zaid bin sabit da mahalartar zaidu bi ma'ana zaidu na na annabi ya karanta Alƙur'ani tun farawa zuwa karewa daga farkon Alƙur'ani zuwa ƙarshen alkur'ani wa anna zaidan hakika dai shi zaid bin sabit iktarahu abu bakrin abu bakar ya zaɓe shi li jam'il domin haɗa alqur'ani li quwwati bihi saboda ƙarfin amincin da ke akwai ga zaid yana ɗaya daga cikin kuttabul wahayi kuma yana ɗaya daga cikin huffazul qur'an wanda siƙa ne amintacce وكذلك اتاره Usman رئيسا haka Usman ya zaɓi Zaid bin Sabit a lokacin da ya zama khalifa akan ya zama jagora daga cikin waɗanda za su haɗa alƙur'ani liman nasahuhu ga waɗanda za su rubuta alƙur'anin filma sahib a cikin takardun alƙur'ani Ta tayakkunan domin tabbatarwa da cewa anna haza tartiban lazi amilahu zaid cewa wanda tsari da jibril da shi zaid ya aiwatar huwa ma talaqahu an rasulillah shine abin da ya karko daga annabi sallallahu alaihi wasallam zaidu ya gudanar da aikin hada alqur'ani bisa ga wada ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta raɗin kan zaidu ba ba ta bayanin wasu daga cikin sahabbai ba duk abin da aka samo aka tara wanda yake akan kiraga da kan bawa da kuma kabar dabino da sauran inda aka rubuta alkur'ani to wannan lokacin da aka ko wani sai da anka gitta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam su ne tattaro ya haɗa don rubuta ainihin shi alkur'ani ya zama gashi an haɗa wuri guda wanda mafarin wannan kama inda muka yi to shine ana kashe mahaddata alkur'ani a wurin yakoka kamar abin da ya faru a yakin yamama da kuma na qadisiyya qala abu ja'far baban ja'far yace an-nuhas sunansa kenan al-muqtaru abinda an ka zaɓa anna ta'alifas suwari tsara surorin alƙur'ani ala hazar tartib akan wannan tsarin min rasulillah wannan daga annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li hadisi wa filatabni wasilat wasilat asqa saboda hadisin wasila dan asqa da yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi ya ce ma sahabbansa uitu makana makana taurati an bani matsayin at-taura ma'ana shi wanga alqur'ani da Allah ya saukar mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an ba manzon Allah matsayin at-taura shine a sabid surori guda bakwai masu tsawo daga bakara zuwa wato ƙarshen a arab kamar ci a gwargwadon taura wa wuditu makyanan zaburi an bani matsayi na zabura wanda shi kuma yake almi'in ga ayoyin da sun yi aya ɗari ba su kai aya ɗari biyu ba wanda duk mun ambace su a darasinmu a da ya gabata wa uditu makanal injil an bani matsayin injila littafin da Allah ya saukar wa annabi Isa alaihi salam shi kuma ne. wanda yake ayoyin da basu kai ɗari ba sun dimfari ɗari amma basu kai ɗari ba bisa ga jerin yadda aka tsara surorin alkur'ani surorin da ba su kai aya ɗari ba to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa fuddiltu sai aka fifita ni bil mufassali da ainihi mufassal ma'ana aka bani alkur'ani wanda shi alkur'ani mai rabewa ne kuma hatta mufassal mun yi magana a kansu akwai a wanda ake a a mufassal an kasa mana su kamar gida uku akwai diwalul mufassal akwai awasidul mufassal akwai kisarul mufassal daga sura kaza zuwa sura kaza su ne diwalul mufassal kamar da aka ce tun daga suratul hujurat zuwa abasa wa tawalla su ne diwalul mufassal daga abasa wata walla zuwa lam yakun alladhina kafaru sune awasil mufassal daga lam yakun alladhina kafaru zuwa suratul nas sune kisaril mufassal inda darasin mu da ya gabata kenan ma'ana Allah ya yi ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da bashi fayyataccen littafi wanda shi littafin ya kurshi dukkan waɗanga da aka aiko kuma yana shaida a kansu wa ƙala suyuti fili itikan al’imamu suyuti rahmatullahi alaihi yana cewa a cikin al’itikan fi ulumil ƙoran na shi wani ma ya dullu yana daga cikin abin da yake dalili ala annatar tiba a tsohari ala cewa jera tsohorin al’ur’ani tauki fi yun al'amari ne wanda yake dakatacce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annal hawamima hakika surori na hamim gaba ɗayansu rutibat an jeranta su wila'an tsare tunda inda aka faro hamim kamar tun daga suratu ilgafir ko zumar an jero su har zuwa a haƙa babu wata sura da ta shiga tsakanin su wannan abin daga Allah ne aka yi umarci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a tsaro surorin hamim za tawasil haka kuma suratu tasin da kuma tasin mim su ma tare suka zo wato kenan alƙasas bitasil annam wadda yake suratun naml da suratul naml suma ba wata surar da ta shiga a tsakankaninsu daga suratun namli sai ƙasas. ma annaha aktsaru minha tare da cewa ta yi takaituwa daga gare ta ma'ana suratun namli ta kai kamar aya uku. suratu al ita kuma aya tamanin da takwas. to ga su an tsara su ba da ta shiga tsakani wila'an ya zama an jera su ga sunan tsare walam yurattabil musabbihatu amma ba a jera surorin da ake ce ma musabbihatu ba waɗanda aka buɗa da yi ma Allah tasbihi in mun diba ya muna lamba guda ƙasa ga ta nan ya ce ya ne a suwari almuftasaha surori waɗanda aka buɗa su bi tasbihi na misalin sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil sabbi yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi ard haka kuma da sabbihi isma rabbikal a'la to su waɗanda surorin umarni daga wurin Allah bai zo na a ƙara su a haɗa su wuri guda ba tare da cewa dukkaninsu ko wace guda daga cikinsu ta fara da tsarkake Allah amma hamim da aka fara gaba ɗaya sai da aka kammala su ɗasin da kuma ɗasin mim su ma an haɗa su wuri guda amma wayan ga Allah ta'ala bai ce a haɗe su wuri guda ba a lokacin da jibril ya kawo sako ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka sai aka samu akwai tazara mai yawa wadda ke tsakanin su shine walam yurattabil musabbihatu ila'an ba a jeranta surorin da suke budawa da tasbihi ba tsare bal kama bar wa magana wasila baina suwariha an rarrabe tsakanin surorinta surori da suke budawa da tasbihi wa fusila baina tasin alqasas bi tasin annam sai da mana an raba tsakanin suratu tasin da kuma tasin mim ma'ana suratu nam da suratul qasas ba wadda ta shiga ba a kawo kowace tsakani ba illa dai an raba surar ba a ɗauke su sura guda ba abin da zai bambanta tsakanin su shine bawasil kamar wanda ake buɗe kowace sura da basmala ma annaha aqsaru minha nan bayani ne akan cewa surorin guda biyu guda ta ɗara guda kawo amma kuma Allah ta'ala ya sa an haɗa suri guda tsakanin suratun namli da kuma suratu ƙasas wanda ina ganin namli a gaba ko ƙasas jikin jerin tsarin surorin su kamar in mun haro daga sama yawa namle a harko ko to ita namle da take harko ta yawa eh za ka ga ta kai aya casa'in da wani abu ita kuma ƙasa tamanin da wani abu ce ba ta da kai casa'in ba to sai Allah ta'ala ya sa aka haɗe su a wuri guda walau kana tartibu da a ce tsara alkur'ani ya kasance ishtihadiyan abu ne na ishtihadi na tsara surorin alkur'ani ya zama ishtihadi ne la zikratul musabbihatu wila'an inda wani zai yi ishtihadi misali kamar a ce an ba sahabbai dama suna adda dama tsara surorin Alƙur'ani. to za su ce bari mu ɗauki dukkan surorin da suka buɗa da tasbihi duk wata sura mai bayani akan sabbaha lillahi ko yusabbihu lillahi ko sabbi hizma rabbikal a'la to sai a haɗe suri guda to amma da yake tsari na Allah ne to Allah ba haka yace a tsara ba ya aiko Jibril ya kawo sako ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya zamana ga sunan ararrabe ba a hade su wuri guda ba wa ukirat qasil annaml anil qasas kuma da an jinkirta namli ta zama ita za ta dawowa baya ƙasas ta rigaye ta amma ba a yi haka nan ba saboda ga yadda Allah ya aiko kuma haka aka tsara alkur'ani sai malam ya ci gaba yana cewa wannabi ya jibu abin da yake ya zama wajibi ayyu sara ilaihi ayi tahiya a kansa huwa ma zahaba ilaihi al-jumhur shine abin da mai yawa daga cikin malamai suka tayi a kansa min anna tartiba suwari na cewa jera surorin alqur'ani tawqifiyun al'amari ne wanda yake an dakatar da shi an tsaida da shi ga annabi sallallahu alaihi wa annabi ma ba shi ne ke tsarawa ba a'a Allah zai aiko masa sako cewa ga inda za a ajiye sura kaza don haka inda muka yi to idan aya ta sauko sai ce ku rubuta ta a wurin da an ce kaza da kaza wa yana isa ya wadatar annas sahaba cewa sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ajma'u sun haɗu ala dalika akan haka ina kutibatil masahib lokacin da ake rubuta waɗanga takardun dama al'amarin rubuta rubutun ƙur'ani na ƙarshe da aka yi wanda aka ba jagoranci akan ishrafin wannan aiki shine Zaid bin Sabit yana tare da wasu manya-manya a ƙuraishawa guda uku waɗanda yake aiki tare da su wanda kuma usman ya ce idan an yi saɓani ko kun ga wani saɓani wurin rubutunku to shi kenan kai zai sai ka bari a rubuta da yaren ƙuraishawa saboda da shi ne alƙur'ani ya sauko wanga darasin moto sha baya to wannan kenan bayan haka kuma sun samu musa'idun na sahabbai a kusan mutum goma sha biyu da suke kama musu akan wannan aiki na tattara tattaro duk inda wani bayani yake na shi ainihi alkur'ani inda yake rubuce kuma wanda an yi mai gittawa ta ƙarshe annabi ya tabbatar da shi Shi shikenan za a ɗauko a zo a gwada gashi ta cikin kai sannan kuma ga shi rubuce tunda shi zai da aka ba wannan aiki to dama yana cikin marubuta alkur'ani shine ina kutibatil masahib al-usmaniyya lokacin da aka rubuta waɗanda takardu al-qur'ani na Usman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda wanda ya jagoranci aikin lam yuhalif ahadun minhum ba a samu ɗaya daga cikinsu ba ya yi saɓani wa ijma'uhum kuma haɗuwarsu la yutimmu baya kammala illa idza kana tartibul ladhi ajma'u alaihi tawqifun ba za a samu sun yi haɗu sun fahimci juna ba sai in sun ɗauka cewa al'amarin ga dakatacce ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wanda zai kawo nashi ra'ayi da haka kenan duk abin da aka zo da shi wanda yake tabbace ne sai ya zama sun haɗu a kan shi sun ɗauka cewa al'amari ne da yake tauƙifi li'annahu law kana an shahadin, inda haɗa surorin gana alkur'ani ya kasance akan ishtihadi la tamassaka ashabul masahib al mukhalafa bi masahibihim da waɗanda na taho da takardu don a haɗa a tace a rubuta ƙur'anin ga waɗanda na yi saɓani an samu wani ya taho da ruwaya kaza to amma ruwaya shi sha zata don ba a yi mata gittawa ta ƙarshe ga annabi sallallahu alaihi wa ba sai a ce to a dakatar da ita to da sai a ban musu su. ga wanga alkur'ani an rubuta amma kuma suna nan da takardun su ga hannunsu to ba a yi haka ba ba a haka ba saboda al'amari ne wanda yake an dakatar da shi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lakin nahum sai dai su sahabbai lam yatamassaku biha ba su yi riko da waɗancan takardu ko kiraga ko kankaru ko wani bawa da suka zo da shi yana ɗauke da rubutun alkur'ani ba bal adalu a'a sun ma karkata ne an ha daga barinta wa an tartibiha da kuma barin kawo magana cewa a tsara waɗannan abubuwa da ƙarshe ma sun kai matsaya wa aharaquha sai aka tara duk wata ruwaya da an ka taho da ita wadda yake bata tabbata ba ba a yi mata gittawa ta ƙarshe ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba bayan an kammala haɗa alkur'ani sai aka tara su gaba ɗaya aka kona su don gudun a samu wani saɓani wa raja'u ila masahib sai suka koma zuwa ga su wannan mushaf na Usman wa tartibiha da kuma tsarinta suka koma bisa ga abin da Usman ya yi umarni aka rubuta da yadda ya tsara duk abin da aka gare su wanda yake ya saba ma wannan sai aka tara aka kone saboda ya zama babu wani sabani wanda aka ba aiki sika ne haka abokan da ke aiki tare da shiya su uku su ma sika ne aka sauran masu ba su gudunmuwa su goma sha biyu su ma dukkan su amintattu ne wanda abubakar Allah ya ƙara masa yadda shi ma ya ba zaid bin sabit irin wannan aikin wa amma tartibu suwari fitilawa bayan an gama magana ƙara surori a rubuce cikin alkur'ani al'amari na da an kai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan umarni ke zuwa daga wurin Allah ya aiko jibril jibril ya zo ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam to sai jera karatun surorin alkur'ani ne malam ya ce wa amma tartibu suwari tilawati wal qira'a amma ara surorin Alƙur'ani wajen tilawa da qira'a falaysa biwajibin wannan bai zama wajibi ba inna ma huwa mandubun fa hasabu kawai wani abu ne da aka so misali za ka yi karatun ƙur'ani in ka karanta sura ta sama an so ka karanta mai bi mata sannan mai bi mata sannan mai bi mata wa haka amma ba wajibi na ba yawa sanin ba wajibi na ba yana da muhimmanci dama Allah ta'ala ya ce faqra'u ma tayassara min ku karanci abin da ya sauƙaƙa na alƙur'ani to kana da dama na karanta duk sura da kaga dama walau ko da baka tsara jerin karatunka ya zama daga wakka sura sai mai bi mata ba musahabi ne sawawan kana zalika fi salati aw karijaha dada wajen sallah ne ko cikin sallah ne kana da dama na yin ka. duk sura da ka ga damar karantawa wallazi ya harumu abin da yake ya haramta huwa qira'atu suwar shine a qira'atu sura shine karanta sura awil ayati mankusa ko kuma ayoyi a sunkuyar karanta sura a sunkuyar da karatun sura ko karanta ayoyi a sunkuyar da karatun ayoyi to menene ma'anar wannan sai malam ya ce ai su yubda sadda za a fara min akiriha daga ƙarshen sura ila an yanta yi bi awwaliha zuwa ga ya tuke zuwa ga farkon sura kamar mutumin da zai karanta sura alkur'ani ɗaya daga cikin surorin alqur'ani misali suratu al summa inna alaina hisabahum ba shi a ƙarshen ta ba to sannan kuma ya koma ya ce inna ilaina iyabahum wai ya faro da ƙarshe zuwa farkon sura wannan abu an haramta haramun ne ba a karanta Qur'ani da baya baya a sai dai ka ɗauko daga warkon sura ka yi gaba ko kuma jerin ayoyi kila kamar afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un kace zaka haru da ƙarshe zuwa farkon waɗanda ayoyin an hana wanda in muka diba masu sha'awaza harkar shirkulle da tsibbo sun yi komi kawo irin wannan ta ce abin da za a yi ai a fara sura kaza da ƙarshen ta a dawo farkonta in ba yi haka nan ba bukata ba ta biya ka gani ko abin da kuma yake haramun na a yi haka to wannan shi aka hana sun kuyassuwa a fara daga ƙarshen sura zuwa farkonta shi an ka hana amma kana da dama ka karanta surar da ta yi tsayi a ka karanta surar da bata kai tsayin ta biyu wadda ka karanta ba amma malamai ga fiqhus salati sun zaɓi ka karanta sura mai tsayi wadda za ta bi mata bata kai tsawonta ba ka yi fiqhus salati kenan amma ba wajibi na sai an yi haka ba nan babe na na bayyana cewa ba wajibi na ba ehen illa in ka yi haka nan ka aikata wani abu wanda yake mustahabbi to kuma ta abin da zai kawo maslaha shi yi. mutum ya taho ya karanta suratul jum'a a harko. a ya taho ya karanta ila mu ce ya karanta suratul duha raka a farko amma da ya tashi kuma raka a sai ya karanta suratul jum'a kaga nan da ya fi kihu salati ba tunda in sallar asuba ta ana son raka a farko ta yi tsawo ta biyu ta zama magajarciya da gare ta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam game da sha'anin sallah ya yi bayani cewa anta imamuhum faqatabi bi adafihim Usman ibn Mas'ud kenan da ya buƙaci cewa ya sa shi ya zama shugaba na sallah na mutane ne na saka amma ka yi la'akari da masu rauni da aka kawo ƙaran ma'azu ya ce misa ba ka karanta wallele iza ya sha misa ba ka karanta wa shamsi wa duhaha misa ba ka karanta sabbin rabbikal a'la ka tsawaita ma mutane har su kai wajen kawo ƙararka a turidu an ta kuna fattana ya mu'azu shin mu'azu sun haka ka zama fitinan ne ta gani ko sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shirya da shi ga abin da zai karantawa to almuhimmu nan bayani na na cewa ya halatta a cikin sallah ko wajen sallah ka karanta ainihi wato sura da kake son karantawa ba sai ka yi tartibi ba amma malamai masu bayani game da fiqhu salatu shi kuma in kai mai tsawo ga ta farko ta biyu ta zama bata kai ta ba an dai hana kawai a sun koyar da karatu ne kawai kace za ka ɗauka daga ƙarshen sura zuwa farkon sura shine ila an yanta hi bi awaliha qala ibn battal malam ibn battal yace la na alamu ahadan ba mu san wani mutum guda ba qala da yayi magana bi wujubi da wajabcin tartibi suwari jera surorin alqur'ani bil qira'ati ga karatu la dakila salati ba a cikin sallah ba wala kari jaha ko a wajenta cikin sallah ko wajenta ba mu san wani mutum guda ba daga cikin maluma da ya waɗi cewa wajibi na sai an tsara surori na Alƙur'ani? ka karanta wagga sannan mai bi mata nan babba abin da ya kamata kawai mu gane shine ba wajibi na ba amma kuma in kayi haka ka yi laifi ba ka karanta suratul buruj ka biyar da suratul tariq ma fi ka ba ba laifi gare ka amma ka kai ka ce dole dole sai an yi haka shi Allah yi kila an fahimta ko a ce tilas tilas in kai sura kaza sai ka biyar mata da sura kaza amma kai da zaka zo wajen sallar ka ka karanta wannan sura ka ka mai bi mata ila kamar suratul a'ala ka biyar da gashiya ba laifi ko gashiya kuma ka zo ka biyar mata da suratul fajri nan ma in ka dan kwatanta kamar suratul fajr ta dara gashiya tsawo ko to wannan kenan ba laifi ba ce wajibi na ba sai ka tsara amma in ka tsara kuma baka yi laifi ba al'amru wasi'un bi ma'ana al'amarin halal ne illa dai mu san cewa ba wajibi bane to wannan magana da malam ibnu batal ne ya kawo Allah ya mishi rama a cikin sallah ko wajenta kana da damar karanta duk sura da kaga dama yace kai bal ka bar ma wannan magana ya jube yana halatta ay yuqra'a ay yaqra al-kahf ya karanta suratul kahfi qabla al-baqara kahin baqara sai ya karanta suratul kahfi sannan ya bude suratul baqara ya karanta ya halatta bai layi ba in yayi haka dada a cikin sallah na ko wajen sallah na sai dai nan babban abin da zamu lura da shi in cikin sallah na to yanzu waɗanne masu biyar sallah na da za su iya lamunce maka ka karanta musu walau ko da ka hafi aya ɗari da goma mallantana aya ɗari biyu da tamanin da biyar na suratul baqara wanda dole a yi lura da shi fiqhu salatu din suwa na aka sallah da suwa akwai waɗanda ba su da lahiya amma in duk samari na majiya ƙarhi ba mai rauni to sai su abin nan ɗaɗa ƙwaƙwalwarsu su jero ayoyi don ainihin goma sha biyar duk kaga ba mai gajiya amma ka haɗa waɗanda su ga bara kalla an ware gajiya sai kawo mutum ta kama majiriya ko to kaga sai a yi al'amari mafi sauƙi na tsakaitawa bisa ga tsawaitawa saboda so aka yi mu yi bishara ba mu kore mutane ba wanga shi ya kamata masu ba da sallah su yi la'akari da shi bishara aka yi ba korewa ba ya halatta karanta suratul baqara a suratul kahafi gabanin baqara ya halatta a karanta suratul hajji kamin a karanta kahafi. misali na malam yace kawo mana wa amma ma jaa amma abin da yazo an salafi daga magabata idan aka ce as-salaf ana ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da masu bi musu da masu bi musu waɗanda su ake ce ma al-qurunu talata al-mufassala to abin da yazo daga magabata minan nahayi nahani an qira'atil qur'ani daga karanta al-qur'ani mankusan sunkuye fal muradu bihi abinda ake nuni da shi ayati ya karanta shi mutum ayati sura ayoyin sura min akhiriha da ƙarshen sura hatta yasila ila awwaliha har ya kawo warkunta kamar irin bayanin ɗazu shine abinda da an ka haramta bi ayyabda bi akiri aya ya fara da ƙarshen aya sura a cikin sura ثم يقرأ الآية التي قبلها يقرأ الآية كبيمة ثم التي قبل هذه سنة ود كبيمة حتى يختم بأول آية هيا تكا هركون آية في السورة أو هركون سورة يدوبو ده كارشي زوا هركون سورة وانا shi an وانا ميا ما سين وانا yin wannan duken cibbo ne ƙarya kawai suka shararawa da متاني don su wakila an ka ce libni masudin ga abdullahi ibn masudi radiyallahu anhuma wanda shi ma yana cikin mahaddata alqur'ani kuma yana cikin waɗanda a jagororin karatu akwai ƙira'a ta ibn mas'ud aka ce mishi inna rajulan wani mutum ya ƙarau alƙur'ana mankusan yana karanta alƙur'ani sunkuye ya ɗauko daga ƙarshen aya ai daga ƙarshen sura zuwa harkon sura da aka faɗa ma Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardami yace qala sai yace dalika rajulun wannan wani mutum na mankusi mankusil kalbi wanda adda kuyayya zuciya wanda duka ga yana haka nan to zuciya sai ma kuyayya ta bi ma'ana karkatatta a adan Allah Allah ya kare mu wa iyyakum da kun dalika daga yin haka saboda kaga wannan ya nuna aiki na ko alama ta ɓata, Allah ya yi umarni da karanta alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi da sakon Allah bai ce a haka ba za ka ga yin haka kenan kuskure na kamar lokacin mu yayi ko to insha Allah subhanahu Ta'ala. daidai wannan gaba da muka kawo mun kawo ƙarshen almabhasu tasi mabincika ta tara mai bayani game da jera surorin ayoyin Qur'ani da surorin Al-Qur'ani in Allah ya rubuta mana gani a lokaci na gaba darasinmu na ashirin da biyar za mu fara shi da al-mabhasul ashir mabincika ta goma inda za mu tashi a alkasamu bil qur'ani karim za mu tashi game da bayanin rantsuwa inda Allah zai yi magana ya zama magana da Allah ya yi rantsuwa ya yi ko ya buɗe harkon sura ko kuma can cikin sura Allah ya magana amma ya zama ya yi rantsuwa ne to muna roƙon Allah shi muna muwafaka Allah shi muna dace Allah ya sa ayyuka musu zama dambe ɗaya yadda shi abin da na karanta akan tawaba Allah ya ba mu lada kure na Allah shi ya yi min Allah ya shaye shi a cikin zukatan al'umma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙa mana al'amuran mu Allah ya sauƙaƙa ma ƴan uwanmu Allah ya ɗauke mana fitina Allah ya ɗauke mana bala'i Allah ya sauka mana alkhairi wanda mun ka sani da wanda bamu sani ba yan uwanmu waɗanda suke cikin damuwa muna roƙon Allah ya yaye musu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك